أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى wannan يمتي نتلاتا yammacin goma sha goma sha hudu haka ne? ittifaqan ga watan bakwai hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru hudu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a muna cikin masjidin nurul islam inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi mai albarka شرح السنة من إمام البربهاري رحمه الله وأن ابن الفوزان يوى شرحه Allah subhanahu wa ta'ala ya sada mu da su a jannatin firdausi da rahamarsa. Muna ci gaba da jin yadda malam yake mana bayani akan waɗannan ainihin firka, fira-fira wato ma'ana ƙungiyoyi waɗanda addinin musulunci ya samu matsala dalilin faruwar tun farko wanda malam ya faɗa ya ce asalinsu su ne ainihin waɗannan ainihin wato ƙungiyoyi guda hudu wa'alam anna usulal bidai arba'atu abuwa ya asalin ƙofofin bidiya arbatu abuwa ne ƙofa hudu ce ana nan ana nan wata sha'abar sai ta ainihin yatsu ta rarrabu ta koma isna wa saba'una hawan. aka rika sa son zuciya har ta kasu kashi goma sha biyu ana nan ana ta tafiya har ta koma alfaini wa samani mi'a har suka koma dubu biyu da ɗari bakwai yake kulluha balalu au kulluha balala dukkaninsu kuma fata ne wa kulluha finnari dukkaninsu kuma sai sun shiga wuta illa wahida sai jama'a guda ɗaya kawai wannan jama'a guda ɗaya ita ce jama'ar da ta tsaya a kan ne a kan littafin Allah karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to malam ya yi mana bayani akan waɗannan ƙungiyoyi guda hudu ya lissafa mana su a darasinmu da ya gabata ya ce dukkaninsu akwai son zuciya a ciki kuma dukkaninsu sun saba wa sunna ma'ana tafarki na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan sai ya amma ahlus wal jama'a amma su ahlus sunna wal jama'a ma'ana mutanen da suke kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke koyi da jama'ar sahabbai walhamdulillah ce mun gode wa Allah faƙad hadahumullah su kam Allah ya shiryar da su Ilal alhaqi zuwa ga gaskiya su ba sa cikin wancan sabani ba ka cikin waccan tawagu waɗanda aka ce gaba ɗaya makomarsu wuta halin suna wato shiga cikin ko ɗaya daga ciki ba <clears throat> su sun tsaya ne a kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa da sahabbansa kar ka yi mamaki ko ka yi da ka shiga damuwar ya zan yi in gane wannan tafarki oh. littafin Allah ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka kuma ba su koya ba Qur'ani bai koya ba hadisansa ingantattu ba su koya ba malaman sunna waɗanda suke karantar da Qur'ani a bisa tafsiri ingantacce hadisan manzon Allah fassara daga sahabbai ingantatta su ma irin waɗannan malaman ba su koya ba daga kaji karantarwar su za ka ji ya bambanta da karantarwar mai son zuciya duk duniyar musulunci kuma in ka ji malamin sunna na karantarwa za ka ji eh lallai wannan yana kai ne akan kitabu sunna don haka ba abu ne koyayye ba in dai har kana da buƙatar kasancewa cikin wannan jama'a wanda su in Allah ya so ba za su shiga wuta ba a zahirin ayyuka irin wannan in ana yi ba za a shiga wuta ba sai in ba ikilasi matsalar kenan sai in ba ikilasi zai yiwu ka yi aiki daidai da irin yadda shari'a ta karantar daidai da yadda shari'a ta tanada a cikin ƙur'ani da sunna amma idan babu ikilasi sai ya zama bai amfani ka ba to in har akwai ikilasi ko shakka babu duk mutumin da ya karkar rayuwarsa akan wannan tafarkin to ko shakka babu ba zai shiga wuta ba Allah muke roƙo ya yi mana gam da kasar ya karɓi rayuwarmu akan wannan tafarki ya ce mun gode wa Allah waɗannan jama'a su ne suke ainihin wanda Allah ya shirye su ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce fahada Allahu alladhina amanu lokacin da aka rikice wannan suka ja suka yi can, wannan suka ture suka yi gunga a can waɗannan suka yi korototo a can to su masu imani da kitabu wa sunna fa hada Allahu allazina amanu li fihi min al sai Allah ya shiryar da masu imani <clears throat> game da abin da suke ikhtalafu fihi abin nan da suke ta sabani fihi a cikin sa <clears throat> su ba za su shiga cikin wannan sabanin ba min al daga gaskiya bi ibni da ibnin Allah in dai har akwai ikhlasi suna tsaye akan gaskiya to duk sabanin da duniya za ta shiga su Allah sai ya shirye su sai ka gansu suna tsaye akan wannan gaskiya ko da ba su da yawa ko da akwai matsala a gun haka za su daure su tsaya ba za su shiga wancan sabanin ba saboda ne bi izini ai bi izinin Allah da izinin Allah wallahu ai Allah ya hadi yana shiryar da man ya sha'u wanda ya so ila siratin mustaqimin zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici as-siratal mustaqim shine wanda kullum muke roƙo Allah ya shirye mu ya dora mu akan wannan siratal mustaqim ihdina as-siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim kullum muna faɗin wannan a sallar asuba sau biyu a sallar azhar sau hudu a sallar la'asar sau hudu a sallar magariba sau uku a sallar isha'i sau hudu sau nawa muke faɗin ihdinas siratal mustaqim na'am haka ne jama'a eh to wannan fa banda na filin mu muka nemi Allah ya dora mu akan wannan sirat al-mustaqim ita ce hanyar zuwa aljanna ake nufi hanya aljanna ita ce sirat al-mustaqim ha hanya ne kakkiya wacce ba karkata ita ce hanyar zuwa aljanna kullum ba neman shirya muke a kanta wace ce hanyar don mu baya muke akwai waɗansu a gabanmu hanyar wa'yancan wa'yanda suka shiga gabatin suwaye siratan labina an amta alaihim hanyar waɗannan da kai ni'ima a kansu suwaye minan nabiyina wasu siddiqina wasu hada wasu to waɗannan su ne wanda suke kan wannan hanya suna can sun yi gaba Allah ya amince musu sun yi sokaci sun haye to mu ma wannan hanyar fa muke neman Allah ya tsora mu akan ta kullum to idan kana tsaye akan littafin Allah shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam koyi da jama'ar sahabbai to ko da yaushe si Allah zai shiryar da mu limaktalaku fihi game da irin wannan abubuwa da mutane suke ta sassafawa wannan su wannan su wannan ya bauɗe ya yi nan mu sai kaga Allah ya shirye mu ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici bi izini da izininsa don haka abin da za mu nema yanzu shine ikhlasi Allah ya taimake mu da goya wa littafin Allah baya da sunnar manzon Allah baya da kuma tsayuwa akan mun ji mun gani akan haka za mu rayu an tsane mu don wannan ne an so mu don wannan ne an kyaface mu don wannan ne an mana fara'a don wannan ne to menene ya kamata mu yi mu tabbatar da ikhlasi akan hakan don hakan ya amfane mu a lahira matukar babu ikhlasi za ka yi don an mun kaza zan fi don ban samu kaza ba zan ba zan yi ba don akwai abu kaza ana nuna mini kaza to wannan ba ki ikilafi a addini ka tabbatar da kana addini don Allah mai addinin wanda ya aiko da addinin ka haɗa kai da jama'a don ku yi addini don Allah ko sun ɓata maka rai ba za ka bari ba ko sun faranta maka rai ba za ka bari ba ko ana son ka a cikin wannan jama'ar ba za ka bari ba ko ana nuna maka zana ba za ka bari ba don ba don su kake yi ba don Allah kake yi ikhlasi shine ke jagorantar kowane aiki shi yasa yace muflisina lahu dina hunafa'a wa yuqimu salata wa yuti zaka" sai yace wa zalika dinul qayyima wannan shine addini ne kake wanda aka yi shi da ikilasi duk addinin da aka cire ikilasi a cikinsa to ba za a kira shi dinun qayyimun ba Jinun qayyimun sai wanda aka yi shi da ikilasi abin da ya kada yahudu suka faɗi warwar a ya kada nasara suka faɗi warwar an umarce su da ikilasi a cikin ibadar su sai suka zubar da kansu sai suka yi ba don Allah ba Allah yake ka gan su nan wa ma umiru ba abin da aka umarce su illa li ya'budu Allah fate su bauta wa Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsarkake ibadar su don Allah sai suka yi sai suka yi don duniya karshe sai duniya ta ainihin kai su kabaro duniya tana da wannan tana tarau da kai tana tarau da kai ka samu da ka samu uwa ita tana cewa na samu da kana na samu uwa wata rana in sai haka idan wai an ce a tsakiyar kai yake tana wurga ka tana tafiya ta ni don aka ta wurga idon da tsakiya yake in yanzu ta duba ta ashe ma ba nan nawa bane sai ta goce ya ka fado kan sandauri umush shi ke na ta ya gaba ta nemo wani yo mutane nawa ne wanda duniya ta ji da su ko ina labarin su ake wata rana ya kaji ana jana'izar na yau eh don haka ikilasi shine yanzu abun da ya kamace mu duk abun da za mu yi tsarkake aikinmu mu yi shi don Allah aikin mu gashi mun tinkari aiki ne, kyau zahirinmu mu abu ne mai kyau muke yi to mu gyara baɗinan mu gyara baɗinan sai ya dace da zahiri shi kenan sai ƙarshenmu sai ya kyau amma matukar zahirinmu ne kawai yake da kyau baɗininmu bai da kyau to ba ƙarshen ba zai yi kyau ba inda haɗarin kuma yake kenan a can ƙarshen Allah ya taimake mu <clears throat> Allah ya ce sai Allah ya shirye su kufi fihi min alhaqqi bi izni wallahu Allah ya yana shiryar da man yasha'u wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga tabarki madaidaici fa kuduna su ahlus sunnati wal jamaa ga abin da suke cewa al imanu shi imani qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi magana ce a baki kuduri kuma a zuci kaga bakinka zai aikata ya furta ya ce amantu billah zuciyarka ta kulla amantu billah idan da bakinka zai ce amantu billah amma zuciyarka ta karyata imanin ya tabbata imanin bai tabbata ba don su ahli sunna akan haka suka tafi amma mun karanta ba da dadewa ba cikin waɗannan ƙungiyoyi akwai waɗanda suke cajin dai kafa ya mantu ko da baka gudurta ba shikenan in kuma ka gudurta ko baka faɗi ba shikenan in ka yarda ko baka yi aiki ba shikenan in ka yi aiki ko baka yarda ba shikenan to ahli sunnati jama'a suna tafiya da karantarwar ƙwa'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suka ce <clears throat> qaulun bilisani wa atiqadun bil magana ce da za ka faɗe ta da bakinka a harshe ka nuna kayi imani wa atiqadun bil zuciya kuma ta kudurta wa amalin bil ga gabobi su aikata alamar imaninka da Allah da ka faɗa a baki ka ƙulla a zuci a ga kana tsalla a ga kana zarka a ga kana haiti a ga kana karatu aga kana ainihin yin amru bil ma'ruf wanna nahyu anil munkari aga kana mu'amala a kasuwancinka kyakkyawar mu'amala mu'amala da abokan zamanka makwabtanka harkokinka duka ku dace a aikace da abun da ka faɗa ina fata na fahimtar karatun da mala yake so mu fahimta ana to waɗannan su ne bakinka ya hurta zuciyarka ta kulla gaɓoɓinka su aikata sai yake yazidu min ba'a imani yana karuwa lokacin da ka ci gaba da da'a wa Allah wa yanqutu bil ma'siyah imani kuma yana raguwa lokacin da ka yawaita saba wa Allah in kaga ka yawaita sabon Allah to imanin ka ne yake raguwa in kaga ka yawaita yin da'a wa Allah to imanin ka ne yake karuwa al imanu yazidu bi ziyadati al-amali wa yanqusu bi nuqsani al-amali imani yana karuwa lokacin da ka dage ka ƙara kaini a aikin alkhairi yana raguwa lokacin da ka ja baya a ayyukan alkhairi duk lokacin da kaga mutum yana ja baya aikin alkhairi to imaninsa ne yake ja baya wannan abu ne da ake cewa menene irin a jikin na'urori idan bakin mai ya kare sai a nuna ma alama idan burki ya samu matsala a nuna alama idan eh, danja ko to wannan shine danjar da zaka gane imani na yayi lo in ka ga ka cika ja baya a aikin alkai da kuma kana yawan yi sai kaga yanzu ka rage to alama ce ta ana nuna ma danja ba imanin ka fa yana lo yana lo in kai wasa wata ran sai ce tulo eh to shi kenan kuma ya saukar gaba ɗaya mutum zai da wata rabai da imani amma alama wanda kake nuna imanin ka na karuwa in ka ga aikin da nake yi yanzu ya fi na bara aiki na na yau ya fi na jiya aikin da na yi a watan nan ya fi na watan da ya wuce to alamar imanin ka ma ya yaɗu ya haɓaka an gane wato waɗi no waɗa. imi waɗai me ya fi na alamu kafa ciki mi waɗi imi waɗa mi waɗai na yi ina yi zan yi me ya fi ina yi ya fi zan yi to yaushe na yi ya wuce ina yi ba ina kan yi to ina kan yi ya bi kun gane wannan a sane ka ko da yaushe ina yi ina yi ina yi hatta al-maut wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin an ce ka ci gaba da bautar ubangijinka kada ka sake kada ka saki kada ka bari hatta ya'tiyaka al-yaqin hatta al-yaqin mutuwa ya atiyaka ya same ka lokacin da mutuwa ta same ka to shi kenan ka kai gaji, amma ha yau duk abin da suke sun yi ka fita mu ne a farko mu muka fara yin kaza mu muka yi kaza mu muke kaza mu ne kaza mu ne kaza to yanzu ba ku ne masu rusawa. Kuma gaba ne, to ya yi daidai da wanda yana yi da ya yi kuma har yanzu yana yi kuma yana so ya yi ta yi har ya mutu to haka ake bukata kar ka tuna aikin da ka yi da hmm, ka tuna wanda kake kanka yanzu domin akan kama mutum idan ya mutu akan aikin da ya mutu a kansa idan da duk rayuwarka musulunci ne ka zo gab da za ka mutu sai ka samu reshen kafurci sai ka rige sai ka mutu da shi a hannu sai a ce musulmi ne ya kafurta dab da zai mutu ya mutu kafiri kenan ba ana tada mutum ne akan aikin da ya mutu a kai kenan wanda ya yi da sai ya mar amfani wanda ya yi niyyar zai yi samu damar yi ba ma shi ma sai ya mar amfani waɗi ki miwaɗa miwaɗa sai su zama ɗaya kuma amma idan da na yi kuma ina da niyyar yi amma yanzu ba in dan huta in dana sabo yana cikin dana sabo sai ya mutu to yanzu na da din ya lalata ji na karshe kuma ba bai yi ba wannan kuma ya mutu akai to dama dama in sabon Allah ne ba kaburci a ciki ila a dan duba a duba sai a mar azaba sabon ta in ba shirka cikin ayyukansa ya samu aljanna a ƙarshe bayan wasu sun daɗe da morewa an gane wannan to don haka mu kula da rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ke shiryar da bayi ka nemi shirya gun Allah kada ka rinka kuri ba a kuri ba mutu ba shi yasa nace mana gashi dai mun kama hanya mai kyau Alamomin mu da ayyukan mu duka mai kyau ne abu ne da ya kama da zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma fa nace to mu kula da ikhlasi kowa ya harari zuciyarsa ya ga zuciyar haka yake yanda yake aiki zuciyarsa tsakani da Allah yake yi eh to alhamdulillah za a kai shi. mu kiyaye ikilasi yanzu shi yake da wuya shi yayi wahala riya yanzu da a sun fi yawa sun suka rinjayi ayyuka suka lalata aiki riya duniyar gaba ɗaya yanzu riya ta fi to kada mu kuskura riyayarin jayi ayyukanmu na addini ai idan kai don Allah Allah sai ya nuna wa mutanen duniya su gani Allah shine mai kallon aiki sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan ya ga aikin masu imani su ga aikin ko da aikin naka ba sai da kai niyyar riya ba فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ku dai ku ta aiki don Allah Allah yana kallon aikin ku ma'aikin Allah na kallon aikin ku masu imani duka suna kallon aikin ku don haka sahabbai suka ce ya Rasulullah za mu yi aikin da Allah yake mu yi shi kuma don Allah muke yi amma ana yabon mu yaya wannan aiki yake ce wannan addishin ne tun daga duniya in dai don Allah ka yi yabon za ka ji ana yi sannan kuma ba zai bata ma ibadarka ba don Allah ai ka to wani kuma dama don yabon ya yi to in an yabe shi ya ladan ka kenan shi ne matsalar amma in kai don Allah abinda ma wani yake nema kai ma sai ka same shi ka ji ana faɗa a yaba a yi sunan ko ina a ji ka kuma gashi don Allah ka yi kaga a duniya ka ɗaukaka a lahira ka samu ɗaukaka da ta fi ta duniya wace ɗaukaka ce ta fi ɗaukaka sahabbai yabo ya fi ɗaukaka irin na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ina yabonsa ake labarinsa ake ba inda sunansa bai kai ba duniya amma da yake don Allah yake yi wannan ya bata masa aiki sahabbai duk wanda aka karanta tarihinsa zaka ji ana yabo wannan ya bata musu aiki me yasa don Allah suka yi kai ma ka yi don Allah Allah na kallon aikinka masu son annabi duka sallallahu alaihi wasallam za ku ga irin aikinka kuma za ka ji sunanka ya yadu kuma za a san ka kuma gun Allah kana da ladan ka cikakke in dai don Allah ka yi. amma idan ba don Allah ka yi ba san neman suna ka yi. in ka yi sa'a ka samu sunan ya ladan ka kenan in kuma ta ɓare maka a duniyar ma ka yi sunan ya ki samuwa kuma gashi an yi asarar lahira Allah ya kayi. mu Allah ubangiji ya yi mana ƙasa, sai ya ce lakin nahu la ya zuru bi zawali amali imani baya kushewa don an samu tasgaron wani aiki sai dai ya samu rabuwa yankusu aka ce ko yanzu misali sai aka samu mutum mai imani ne sai ya sai ya yin wani aiki daga cikin ayyukan da Allah ya ce yayi yanzu za a ce zai da imani eh ko kuma shi kenan sai aka ce masa kada ya yi kaza sai ya je ya yi amma ba da gaskiyar ya gaskata ba yana sane da cewa sabon Allah ne ana fahimta to imaninsa yanzu babu kwata-kwata ya zama kafiri a'a yana nan sai dai mai sabon Allah ne imaninsa ya rabu ina fata ana ganewa don mutum ya saba wa Allah ba a kya yanzu kwata-kwata ya zama kadiri bai da imani kaba'ira kowace iri ce idan mutum ya aikata ta yana nan a musulmi sai dai in shirka ce ina fata ana ganewa idan har ba shirka ba ce yana nan a musulmi amma fasikin musulmi wanda yake da imani mai raunin gaske da haka da haka in yayi wasa kafin ya karasa zai zama kafiri in bai yi hankali ba ina ba gana ganewa shi yasa ake gudun aikata irin wannan ne mutulakan yace kai tsaye a'a kama ta kuluhul kawari kamar yadda su kawari sun ce yau idan har ka yi imani kana da wani aiki daga cikin ayyukan da Allah ya ce kai ba kai ba kawai ka zama kafiri take mutum ya zama kafiri an yarda da wannan hakan yayi to don haka Eh, imani yakan ƙaru ne da ƙaruwar aiki yana raguwa da raguwar aiki amma ba a kafurcewa don mutum ya samu matsala bai yi wani aiki ba an gane ko ya aikata wani sabon Allah a ce ya zama kafiri wannan duka babu shi a ka'idar halin sunnati wal jama'a ina fata an gane Allah ya tsere mu wala yabqa yake babu abin da ya rage zawali wala ya ma'a zawali al'amali kulli kuma wai imani baya wanzuwa idan mutum ma'a zawali al'amali idan aiki ya kuce kulli gaba ɗayansa la ya ma'a zawali al'amali kulli kama taqulu al murji'a kamar yadda murji'awa suke faɗa waɗannan duka mun karanta su a darasinmu da ya gabata wanda malam ya ce dukkaninsu sun samu matsala wanda kawai me yake faruwa ne kuke dauke mana hankali ne a cikin masallacin nan me kuke yi ne muna rudewa ba sai mu tsammanin wani abu ya faru bal min al'amali matar kuhu kufru ya ce bal min al'amali daga cikin aiki akwai matar kuhu kufru wanda barin takaburki ne ka tarki salati kamar barin sallah ko wa min al'amali ma tarkuhu kathiratu akwai wanda in mutum ya bar shi ya bar kaba'ira min kaba'iris zunubi daga cikin kaba'irori na zunubi la yaqtabi al-kubra amma baya hukunta mutum ya zama kafiri an gane baya zama kafiri idan har haka kawai sai dai in cewa ya hakan din haka ne kuma yin ba dole bane to in ya halatta abin da Allah ya haramta to ya zama kafiri idan kuma ya haramta abin da Allah ya halatta ko ya halatta abin da Allah ya haramta anan ya zama kafiri amma idan ba tare da ya halatta ba ya aikata matukar ba shirka ba ne ba ya zama kafiri idan ya bar wani aiki da yi ba a wannan lokacin ba a cewa ya kafirta sai in ya ce yin ai ba dole bane to anan yana zama kafiri sallah ita ce aka ce alama ce ta mumini alama ce ta musulmi idan mutum ya daina yin sallah kwata-kwata ana kiransa kafiri ina fata an gane yawwa idan mutum ya daina sallah kwata-kwata ana kiransa kafiri ina fata an gane to Allah ya taimake mu fa huwa tafsilu wannan shine at-tafsil wanda ahli sunnati wal jama'a suka idan aka ce tafsir dalla dalla komi a bashi sa ba kamar yadda kawari murji'a suke yi ba ina fata an gane da kawari ni kam ne kuke yi ne malaya da takardu na ne to an ba mu sani ba ta gaya mu za a zo a yi haka haka ko ya kamata da eh a ni ba ce mun za a zo a zo ana rubuta ban san da labari eh, kace za a zo a bi aka ce za a kawo takardar a sanarwa mutane ni dai haka aka ce